sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da ni Azima Bashir Aminu shirin da bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma lalibo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta da magancewa. Shirin namu na wannan makon zai dora ne kan na makon jiya wato annobar cutar kwalara da jihar Bauchi ke fuskanta cutar da zuwa yanzu ta sake sanya fargaba a zukatan jama'a bayan fantsamar ta a makwabtan jihar da suka kunshi taraba plateau da kuma gombe baya ga karuwar mutanen da suka kamu da ita da ma waɗanda ta kashe. want watan Mayu arewacin Najeriya ya samu bullar cutar ta kwalara wadda kan haddasa amai da gudawa yayin da take ci gaba da tsananta a kowace rana duk da matakan kungiyoyin agaji da ma matakan da mahukuntan bangaren lafiya ke dauka. A jihar Filato mun ji ta bakin Madam Martina Alex jami'ar hukumar hana yaduwar cuta wadda ta ce yanzu haka alƙalman mutum 400 suka kamu da cutar a jihar. Cewa akwai damuwa na amai da gudawa a ta gefen angon rogo angon rimi domin bayan muka duduba mun nemi abin da ake ce da shi RDT wato Rapid Diagnostic Test wato test da ba zai ɗauki lokaci ba za a iya a yi shi da gaggawa a gurin so muka yi testin sai muka gano cewa hakika cutan cholera ne ya barko so tun daga lokacin dai har zuwa yanzu kowane rana muna samun rahoto mutanen da suke samun wannan cutan daga wannan lokacin dai zuwa yanzu mutane kusan 435 wayanda wato aka shaida cewa cewa sun zo da wannan damuwa na gudawa da amai a cikin wayannan mutanen mun rasa eh, guda shida shidan nan da aka rasa ba wai sun zo asibiti ne sai ya gagara Eh, lura da su ba amma tun daga gida amma a cikin waɗanda suka shigo asibiti ba mu samu wanda ya zo har ya rasu ba domin in ka zo cikin gaga ka zo da sauri akwai taimako. Madam Matina ta kuma alakanta yaduwar cutar da rashin tsaftar muhallin da ake fuskanta wanda ta ce shine ya assasa karuwar mutanen da kan kamu da cutar a kowace rana. Lokaci ne na 'ya'yan itatuwa musamman mangoro yana da jawo hankalin kuɗa Lokaci ne kuma na su kaman kayan ganye. Lokaci ne kuma wanda abinci dai kamar su masara ya dan ragu don haka mutane sun koma kan wayannan kayan ganye da suka dan fito da kuma kayan itatuwa sannan ba wai cin wayannan kayan itacen da ganyen eh, ba kyau bane a'a yana da kyau amma yadda muke lura da shi shine zai kawo mana ko mu samu cutan kulara ko kuma ba za mu samu ba to kuda ne mafi yawa ma mai daukan wannan cutan daga kan bayan gidan wanda daman yana da kwalara kuma bai je yayi bayan gida a cikin shadda ba yayi bayan gida a watakila jeji kuda ya zanna a kai sai ya dauka sai ya zo ya zai settle akan abincin da kai kake ci sai ya jefa kwayan kwalera a kai kwayan kwalera kuma eh, kwaya daya yana iya kawo illa a jikin mutum ko kuma kayi bayan gida a jeji ruwa ya wanke ruwan eh, bayan gidan da yana da kwayan cutan zuwa cikin rijiya ko kuma zuwa cikin rafi inda ake yin ban ruwa ma abinci ya wanke zuwa ciki to an zo an yi ban ruwa akan ganyen nan kai ka zo ka sayi ganye baka bashi isasshen lokaci da ruwa mai kyau ka wanke ba to zaka samu damuwa da shi haka tuni dai gwamnatoci da kungiyoyin agaji suka tashi tsaye wajen wajen wayar da kan jama'a da nufin dakile yaduwar cutar musamman bayan fantsamar ta zuwa jihohi hudu daga ɗaya da ta fara balla inda Adamu Abubakar jami'in majalisar koli na hukumar bada agaji ta Red Cross ke cewa wajibi ne saurin jihohin da ba su samu bullar cutar ta kwalara ba su tashi tsaye tare da zama cikin shirin kota kwana. In mutum kwaya daya ya kama anguwa to sai amai da zawayi to a tabbatar da cewa kaman a cutar ya zo gaba ɗaya sai a ɗauki matakai a unguwan Ruwan da aka dafa shi ya zama mai tsafta ne inda ake dafa abinci ya zama mai tsafta ne inda ake wanke kwanukan da ake cin abinci ya zama mai tsafta ne ruwan da ake ɗiba na rijiya gindinta ya zama da tsafta in famfo ne duk inda ake ɗiban ruwa a jikinsa ya zama na a tsaftace yake abincin da aka sayo daga kan ganye tumatir tattasai albasa na kasuwa to a wanke shi da kyau sai a dafa shi to duk abin da za ka sa a cikinka ya zama mai tsafta to na biyu kuma shine ruwan shan kansa ruwan da kake sha ya zama mai tsafta ne to wannan shine rashin tsafta tsabta da yake kawo ta yawanci lungunan mu da kake ganin mu har a cikin garin bauchi nan in ka shiga cikin wani lungu. to kai kanka abin kyama ne abun kunya ne a magidantan mu da sukan fito a tsakanin lunguna suna daga wandunan su saboda kwata yana bi a kofar gidanka ba dama ka fito mata burma ka zauna a kofar gidan saboda kwata yana kwaranya saboda ba a lura da magudanan ruwa ba a lura da inda ruwan wanke-wanke yake fita a tona a rufe in ya cika a buɗe shi cikin dare ba wani ya ji wari ba a fitar a zubar ya zama ya yi tsafta to ba ma yin wannan wannan ya mana karanci. Bincike ya nuna cewa jihohin da cutar ta kwalara ta bulla galibi ana amfani da kafofin yada labarai da wani zubin jami'an kiwon lafiya na duba gari domin faɗakarwa kan illolin wannan cuta da yadda ake kamuwa da ita. Madam Martina jami'ar hukumar hana yaduwar cuta a Plateau ta mana ƙarin bayani. A wannan lokacin haka muna cewa a lura wannan wanke hannu da ana ta ce corona amma wanke hannu yana ɗan taimako a kawar da cututtuka dewa da yawa fiye da corona kaɗai in dai ruwan shanka wanda kana ɗiba daga rijiya ko daga rafi ko kana tare ruwan sama ne muna ba da shawara a tafasar da ruwan nan a sa shi a cikin bokati mai marfi bokati mai tsafta mai marfi ya yi sanyi a wurin sai ana sha a bar kof guda ɗaya wanda shine na ɗiba ruwa kafin a ɗiba a zuba a wani kofi a sha da shi zai rage damuwa su ganyen nan da su mangoro in aka ɗiba kafin a ci a tabbata an wanke wankewa da ruwa mai kyau a wanke ba so ɗaya ba ba so biyu ba ruwa na ukun a zuba gishiri a ciki sai a dan bar shi ya dan zanna in ya dan zanna sannan can bayan minti biyar biyar zuwa goma sai a cire a yi amfani da shi duk da matakan wayar da kai babban kalubalen da ake fuskanta a jihar Bauchi wajen yaki da cutar bai wuce rashin tsaftataccen ruwan sha ba la'akari da yadda wasu kan mayar da rijiyoyi wajen kiwon kifi wanda kuma kai tsaye kan gurɓata ruwa dr alirwan muhammad shine shugaban hukumar lafiya a matakin farko na jihar ya bayyana matakin a babban hadari. ya kamata mu bi rijiya dubu biyar a bauchi sa wannan sinadarin wanda muke muke gyara cikin cikin ruwan cikin ruwan da ke cikin gidajen mutane da rijiya ne ya ce to muna an kaje muna kokarin yi a cikin kokarin yi da muke yi a cikin dubu biyar din da kyar muka yi dubu biyar dari shida a cikin wata uku sauran suka hana mu yi saboda sun ce kar a taba musu kifin su suna kiwon kifi a suna kiwon kifi a rijiya tun iya kakannin su ba mu san mu taba ba wani eh, ya tafi da kibiya da yau ne a anguwan jaki so haka na hakura a cikin garin bauchi kuma suna amfani da wannan suna amfani da ruwan kuma to yan ciwon gidajen da suka samu wannan abu tun da yanzu mai gina gwamna wanda ba su da wanda suka ki wannan abun ne daga wajen an fi mutuwa a ta wajen ma an fi kamuwan ciwon ma eh, a na rijiyar da kake garwan ganan nan anguwa da kasan duk aboci ko ina anguwa yanzu akwai su tun ka kowa ka guduma UNICEF ta ka mana gudumawa har da wani abu ya wata ga wanda zamu bayar mutane ko a ruwan kawai da ka sa shi da matsala kulorin kuma sai mu auna rijiya nisansa mu auna ruwan yawan mu auna diameter kafin mu zuba sai kuma muna kiran mu girma gonan Bauchi da ya tabbatar da an samu wayannan bayan gida an sa a cikin master plan ma'aikatan kiwon lafiya dai na kokawa da matsalar ba haya a gefen hanya kenya wanda suka bayyana a matsayin babbar hanyar haddasa cutar batun da nas muhammad dauda bello ke cewa akwai buƙatar doka mai ƙarfi kan batun da nufin baiwa lafiyar jama'a kariya wayarwa jama'a kai shine farkon mataki na farko kan wannan yin bayan gida barkatai a ko'ina in ka wayar musu da kai to zaka iya fito da doka to kuma ba wai ka wayar mutum ka kawo doka baka taimaka kayi gidajen ba haya ta duk inda jama'a suke taro ba in ka yi dokan to ka tabbatar ka je ka yi bayan bayan ka je ka yi bayan gida a inda yara suke taruwa manya suke taruwa in a cikin wani ma'aikata ne ko kuma wani ko kasuwa ya zama zamana akwai wajen bahaya idan mutum ya je ya ji bahaya zai je wannan wuraren kuma bayan gwamnati yanzu kaga ai abin kaman wajen wanka wajen wanka da bahaya Za ka ga yara yanzu matasa sun je kaman tashan mota haka ko cikin kasuwa sai a dan ba su space sai su yi ba sai su yi gini wajen wanka wajen bahaya na haya kowane fita in ka je naira ashirin idan fitsari da ka je naira ashirin in wanka da ka yi da ka ba da naira hamsin to kaga wannan yana iya taimakawa yana dakile bazuwan cututtuka barkatai na wanda ake samu da kalaman nurse muhammad dauda bello kenan kan matakan dakile yaduwar cutar kwarara wadda zuwa yanzu ta balla a jihohin arewa hudu ta kuma kama mutane fiye da dubu biyu da kuma wasu gammai da ta kashe duka duka kuma a nan shirin zai da sa'aya a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi kana wakilin mishehu saulawa sunana azima bashir aminu ke fatan allah ya kara mana lafiya